Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumin su wanda mustapha adam zai gabatar daga nan sai shirin daga nan sai shirinmu na maleka jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da hassan barka sai kuma shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin mu leka iran tare da aminu ibrahim kiyawa shirin mu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta taya shugaban ƙasar siriya bashar asad mana sake lashe zaɓe amma wutar dutsen nairagongo da ke ƙasa demokradiyyar congo ya kiɗima mazauna gundumar goma sojojin ƙasar yaman sun kai harhare jiragen sama marasa matuƙi a kan wani sansanin sojan saudiya to yanzu ga cikakkun labarin iran ta taya shugaban ƙasar syria bashar al-assad murnar sake lashe zaɓe shugaban ƙasar iran ta hassan rauhani ya aike wa takwaransa na ƙasar ta syria bashar al-assad saƙon taya murna saboda sake zaɓensa da al'umma ƙasar suka yi a matsayin shugaban ƙasa a zango na gaba saƙon na shugaban ƙasar iran ya kuma ƙunshi jinjina ƙasar ta syria a kan yadda ta yi nasarar gudanar da zaben tare da bayyana cewa yadda al'ummar kasar suka fito kwansu da kwarkwata su yana a matsayin wani ci gaba ne a kan hanyar bunƙasa kasar har ila yau shugaban kasar na iran ya bayyana gamsuwarsa da cewa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu za ta ƙara bunƙasa fiye da kowane lokaci a baya shi ma shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakr kalibaf ya aikewa da shugaban ƙasar ta siriya nashi saƙon na taya murna akan sake lashe zaɓe kalibaf ya ce yadda al'ummar ƙasar suka fito suka yi zaben duk da yadda siriya take fuskantar matsin lamba wata gagarumar nasara ce wakilin iran a wajen tattaunawar nukiliya a vienna ya ce bangarorin da suke tattauna batun farfado da yarjejeniyar nukiliya iran din da gaske suke mataimakin ministan harkokin wajen iran wanda yake jagorantar tawagar kasar a wurin tattaunawar ta biyana abbas arakci ya kuma kara da cewa bangarorin tattaunawar suna son ganin cewa an warware sauran muhimman batutuwan da suka rage waɗanda ba a kai ga cimma matsaya a kansu ba shugaban tawagar ta iran ya kuma kara da cewa mun cimma matsaya a kan muhimman batutuwa sai dai ba za mu iya yanke cewa mun kai ga cimma matsaya a kan kowane ɗaya daga cikinsu ba amma ina da tabbacin cewa a wannan karan tattaunawar tamu za ta iya samun ci gaba ko kuma ma kammala tattaunawar. da yake amsa tambaya akan ko ɗaya ɓangaren da ake tattaunawar da shi suna da azamar siyasa akan batun arakci ya ce ba mu daɗe da buɗe tattaunawar ba don haka lambarin yana da buƙatuwa da yin nazari na wasu kwanaki masu zuwa sai dai abu na lura da shi da akwai azama daga kowa domin cimma matsaya. To kuna ta da rado biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Aman wutar dutsen Yiragongo ya kiɗama mazauna gundumar goma da ke jamhuriyar demokuraɗiyar Congo. Bayan samun tsaiko na aman wutar a kusa da garin goma, mutane da dama sun koma gidajensu. inda suka kiɗima saboda yadda suka ga gagarumar barna da kuma asarar da aman wutar ya yi wa gidajensu hakimin garin bugamba da kuma wasu ƙauka biyu a kusa da birnin goma inta muhanga inyamani ya faɗa manema labaru cewa yana da wani wuri da gina amma aman wutar ya rufe ko'ina tare da mayar da wajen kango cike da baragozai a baya a shekara ta 2002 da dutsen na iragongo ya yi aman wuta mutanen kasar congo 400 ne suka yi hijira sai dai mazauna yankin suna cewa to a wancan lokacin sun rika samun bayanai daga mahukunta lamarin da a wannan lokacin suka rasa nata muhanga inyamani ya ci gaba da cewa da a ce a rika ba su bayanai bayan aman wutan na baya da ba su rika yin gine-gine a wuraren da ba su dace ba domin su lura aman wutar yana abkuwa a wuri ɗaya kuma abin da yake amarwa yana bin hanya ɗaya ce ƙarshen makon da ya shuɗe ne dai dutsen na gongo ya yi aman wuta da hakan ya shammaci mazauna yankin sojojin kasar yaman sun kai hare-hare da jiragen sama sama tuki a wani sansanin sojin saudiya kakakin sojan ƙasa ta yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa an kai harin ne dai da jiragen sama sama tuki guda biyu akan sansanin sojan saman saudiya na kin khalid da ke hamis mushaid janar sari ya kuma kara da cewa jiragen san marasa matuki sun samu wurin da aka tura su ba tare da kuskure ba kakakin sojan na kasar yaman ya ce hare-haren da suke kaiwa suna a matsayin mayar da martani ne akan yakin da saudiya take yi da yaman da kuma ci gaba da killace wannan kasa to ƙashen labarin duniyar kenan. madala masu sauraron zu kuma sai shirin na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta muleka jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau inda za mu leƙa mujallar da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu kashen nahiyar afirka to man tare da farko wani fara jaridar Najeriya da ake buga a Najeriya inda zamu kawo muku jaridar nan ta eh, wato Premium Times kuma ta kawo labarin cewa a watan Yuli za a fara aikin layin dogo daga Kaduna zuwa Kano. Ministan sufuri Rotimi Amechi ya bayyana cewa nan da watan Yuli shekarar nan da muke cikin ya ta fara ginin layin dogo daga Kaduna zuwa Kano. Kuma ya bayyana hakan ne a jiya Juma'a bayan kammala ginin layin dogo na Legas zuwa Ibadan kuma ake shirin kaddamar da shi a watan Yuli. Ministan yayin ziyarar shi da ya kai wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewa jihar Kano tana da matukar muhimmanci ga tattalin arzikin Najeriya musamman saboda shahara da take da shi a fannin kasuwanci. tuni kuma ana ɗauke da jaridar The Times ta kasar Rwanda, wacce take cewa ƙasashen Faransa da Rwanda sun sanya hannu a takardun fahimtar juna da kuma hulɗa tsakanin ƙasashen biyu a jiya wato juma'a inda ministan harkokin waje na ƙasar ta faransa wato jean ves le drain da kuma takwaransa na ƙasar rwanda vincent beretu suka sanya hannu a kan takardu a gaban shugabannin ƙasashen faransa da kuma rwanda wato emmanuel macron da kuma paul kagame emmanuel macron da yana ziyaran kwanaki biyu a kasar rwanda tun jiya wato tun ranar alhamis banda haka kasashen biyu sun yi sanya hannu a kan yarjejeniyar wato aiki tare a bangaren wasanni da kuma wato watsa kwakwalwa wanda kuma zai cinye kuɗi euro miliyan ɗaya da ɗigo wato da rabi wanda kuma ƙasar faransa za ta bayar har ila yau gwamnatin ƙasar faransa ta ba wa ƙasar rwanda wato allurar rigakafin cutar corona wanda ya kai dala wato euro dubu ɗari a wannan ziyarar da macron ya kai a ƙasar ta rwanda to sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa an kai wa ofisoshin hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya hari har su 41 cikin shekara biyu in ji farfesa yakubu shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya inec farfesa muhammad yakubu mahmud yakubu ya bayyana cewa an kai wa ofishin hukumar hare-hare har sau 41 a cikin shekara biyu yakubu ya bayyana haka ne a wani taron gaggawa da ya gudanar tsakanin inec da bangaren jami'an tsaro a birnin tarayya abuja ya ce daga yanzu za a ɗauki hararen da ake kaiwa ofishin inec a matsayin wata babbar matsalar tsaro a ƙasar ya ƙara da cewa yawan hararen da masu bankawa ofisoshin zaɓe wuta ke kaiwa sun zama babbar barazana ga ayyukan da hukumar ke tsarawa musamman waɗanda suka danganci tsare-tsaren zaɓe a cikin shekaru biyu ɗin nan an kai wa ofishin inec harahare so 42 a ciki an kai harahare so 9 a wato a kai a so an kai hare har so 9 a shekara ta 2019 yayin da a cikin shekara ta 2020 ta gabata kuma an kai hare-hare har su 21 to yanzu kuma muna tare da jaridar the times ta rwanda har yanzu a labari na biyu wanda yake magana akan wato wannan amon da aka yi a kasar congo inda a wannan a karo na biyu gwamnatin kasar ta congo ta ba da gargadin cewa akwai yiwuwan wato aman wutan ya sake barkewa a karo na biyu don haka mutane kimani dubu goma sha hudu ne suka arce daga kasar ta rwanda ta rwanda wato daga kasar ta congo zuwa arewacin kasar rwanda gwamnan lardin kivu ta arewa ya bayyana cewa mutane kimani dubu goma sha uku da dari takwas da casa'in da biyar ne suka ƙetare iyakan kasar congo zuwa kasar rwanda don neman mafaka saboda tsoron wato barkewan wannan aman wuta a karo na biyu labarin ya kara da cewa wato hatta kungiyoyin kasa da kasa wanda suka hada da na majalisar ɗinkin duniya sun arce daga garin na goma zuwa ƙasar ta rwanda sannan tuni dai an samar da sansunonin 'yan gudun hijira da dama inda za a ajiye wa'annan 'yan gudun hijira kamin abin da hali zai yi nan gaba to kafin mu je jarida ta gaba bari mu leƙa jaridar premium times da muka riga muka je a baya inda ta kawo labarin cewa shugaban kasa mar Buhari ya wuce makaɗi da rawa ji gwamnan jihar Sokoto Aminu Tambuwal. Gwamnan Aminu Tambuwal na jihar Sokoto ya bayyana cewa Buhari ya wuce makaɗi da rawa wajen busar iska da ya yi ya saka hannu kan dokar shugaban kasa ta goma. Wannan doka dai ita ce babbar dokar nan ta tabbatarwa kotunan jihohi da majalisun dokoki jihohi na 'yancin cin gashin kansu. Wannan 'yanci yana nufin gwamnatin tarayya za ta daina tura kudade da take bai wa majalisun dokoki da kotunan jihohi ta hannun gwamnonin jihohi to ma saurare duka duka iya banda suka nan ganin lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki kuma anan nake cewa a yi ni lafiya. To madalla masu sauraro shirinmu na muleka jaridunmu na yau kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau tare da Hassan Barka. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu. a wani shirin na duniyar mu a yau shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke nazari sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar to shirin a yau zai yi sharhi ne kan matakin ƙasar jamus na amincewa a karan farko da kisan kiyashin da aka yi a ƙasar namibia a lokacin mulkin mallaka na turawa da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. To Marilla, a karan farko kasar Jamus ta amince a hukumance da aikata kisan kiyashi a kasar Namibia kan al'ummar Herero da kuma Nama a lokacin mulkin mallaka na Turawa a tsakanin shekarar 1884 da 1915. Ministan harkokin wajen kasar ta Jamus haikomas ya ce kasarsa ta ɗauki nauyin mummunan abin da aka yi a tarihi wanda ya sabawa mutuntaka ya ce jamus za ta nemi ahuwar namibia da kuma mutanen da aka kashe yallansu wannan dai ya biyo bayan shafe dogon lokaci ana tattaunawa tsakanin kasashen biyu jamus ta kuma ce za ta kashe kudaden euro biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya domin gudanar da ayyukan ci gaba a ƙasar ta namibia hakan ya sa jamus ta tsame kanta daga cikin sauran tsafin kasashen da suka yi mulkin mallaka da suka yi ƙi amincewa da aikata kisan kiyashi ko laifuffukan da suka yi kama da haka da suka aikata a wancan lokacin an kiyasta turawa 'yan mulkin mallakar na jamus sun kashe dubban 'yan kabilar ta herero da kuma nama a kisan da aka yi a farkon shekara ta karni na ashirin tsakanin shekarar zuwa 1908 turawan mulkin mallaka na jamus suka shafe kimanin kashi 80 cikin 100 na gwarzayen kabilun herero da nama da karfin iko a wani abu da masana tarihi ke kira da tarihin da aka manta da shi an tilasta wa 'yan kabilun biyu da su shiga sahara duk kuma wanda ya yi yin hakan ya yi ƙoƙarin guduwa sai su kai shi wani sansani da ake azabtar da mutane babu takamaimai adadin mutanen da suka mutu amma wasu na cewa adadin ya haura dubu ɗari ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus ya faɗa a wannan juma'ar cewa a matsayin amsa laifin da ta yi ƙasarsa na rashin mutuntaka za ta zuba kuɗaɗe da yawan su ya kai euro biliyan ɗaya da dugu ɗaya kwatankwacin dalar amurka biliyan ɗaya da dugu talatin da hudu a cikin wasu ayyuka da suka shafi ci gaban ƙasar ta namibia a yarjejeniyar da aka ce an cimma za a zuba waɗannan kuɗaɗen a cikin tsawon shekaru talatin ayyukan za su kasance ne na gine-gine da kiwon lafiya da kuma wasu ayyuka na ba da horo ga al'ummun da aka aikata ba daidai ba a kansu sai dai har yanzu wasu sarakunan gargajiya na ƙabilun ba su amince da yarjejeniyar ba a cewar jaridar new era mallakin gwamnatin kasar ta namibia ita dai sanarwar da gwamnatin jamus ta bayar a wannan juma'a na zuwa ne bayan shafe shekaru biyar na tattaunawa da kasar ta namibia wacce ta kasance karkashin mulkin mallakar na jamus tsakanin shekarar 1884 zuwa 1915 majalisar ɗinkin duniya dai na bayyana abin da ake ce ma kisan kiyashi a matsayin wasu laifuka da suka shafi kisa da nufin share wata ƙabila wani gungun mutane saboda launin fata ko kuma addinin su daga doron ƙasa ko kuma wani abu da ya kama da hakan a tsakanin shekarar 1904 zuwa 1908 ƙasar da ake kira namibia a yau ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan jamus a kudu da yammacin afirka gwamman duban mutane ne suka hallaka a daidai lokacin da 'yan mulkin mallakar suka murkushe wani bore na manyan kabilun al'ummar ƙasar ta namibia da suka hada da eroro da kuma nama ta hanyar tura wasu daga cikin hamadar omaheke da ke gabashin ƙasar inda da yawa daga cikinsu suka mutu da yunwa waɗanda suka tsira daga lamarin aka tara su a wani sansani da aka bautar da su nan kuma suka mutu sanadin sanyi rashin abinci gajiyawa da kuma azabtarwa an kiyasta cewa kimanin 'yan kabilar heroro biyar ne daga cikin tamanin suka hallaka a kudu maso yammacin afirkar jamus a farkon shigar turawa 'yan mulkin mallaka sai kuma 'yan kabilar nama kimanin goma daga cikin dubu ashirin da suka hallaka daga farkon shekarar biyar lokacin da ƙasar jamus a hukumance ta amince cewa laifukan da aka aikata za su kasance kisan kiyashi ta fara tattaunawa da ƙasar ta namibia kan matakan biyan diya wanda ya kasance irinsa na farko kafin hakan babu wata tsohuwar ƙasar da ta yi mulkin mallaka da ta taba zama da wata kasar da ta mulka domin tattauna abubuwan da suka faru a can baya amma babbar tambayar da ake azawa a namibia ita ce ta wace irin hanya ce za a bi don tallafa waɗanda batun ya shafa a can baya dai kusan dukkan filayen kabilun an rarraba su zuwa gonaki masu zaman kansu na turawar mulkin mallaka na ƙasar jamus a yau a kasarin al'ummun na herero da kuma nama na rayuwa ne a ƙananan filaye da ke fuskantar cunkoson jama'a da aka guntsara masu daga bisani ko dai a cikin birane wani sa'in a cikin wurare da ba sa bisa ka'ida ko kuma share ka zamana ko a ce unguwanni na marasa galiho da ke kunshe da kashi 40 cikin 100 na al'ummar namibia fatan da ake da shi shine gwamnatin jamus da taimaka da wani shiri na sayan filayen noma na 'yan namibia asalin 'yan kasar jamus a kuma raba su ga 'yan kabilar ta herero da kuma nama 'yan namibia na asalin kasar jamus sun kasance gungu mafi mahimmanci a cikin manoman fararen fata da ke da kashi 70 cikin 100 na manyan filayen noma sannan wasu filayen nasu na da girman gaske. matakin dai na kasar jamus na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya amince da kuskuren da kasarsa faransa ta tabka a kisan kiyashin rwanda emmanuel macron dai ya ce ya amince kasarsa ta taka rawa a kisan kiyashin da aka yi a rwanda cikin shekarar 1994 macron ya bayyana haka ne yayin taron alhinin tunawa da kisan kiyashin da aka yi wa mutane akalla dubu takwas a ƙasar mafi akasarinsu 'yan kabilar tutsi yayin jawabin nasa shugaban ya ce waɗanda suka tsira daga tashin hankalin kisan kiyashin kuma suke raye su ne kawai za su iya taimakawa wajen yafe wa faransa laifin da ta aikata a masu emmanuel macron shi shine shugaban faransa na farko tun shekarar 2010 da ya ziyarci rwanda ƙasar da ta share shekaru tana tuhumar faransar da bayar da gudummawa wajen kisan kiyashin da aka yi a shekarar 1994 yayin rikicin kabilanci mafi muni da aka gani a kasar karo na farko kenan da wani shugaban faransa ya amince da laifin kasar na yin watsi da gargaɗin masana kan barazanar dubban jama'a ke fuskanta a rwanda na yi musu kisan kiyashi da kuma goyon bayan gwamnatin mulkin kama karya da faransar ta yi da gangan a wancan lokaci tun kafin hakan dama gwamnatin faransa ta ba da umarnin bude kayayyakin da ke ɗauke da bayanan tarihin da suka shafi harkokin diplomasiya lokacin kisan kare dangi da aka yi a ƙasar rwanda shekaru 27 da suka gabata waɗannan kayayyakin tarihin sun kunshi bayanan matakan da gwamnatin shugaba francois mitterrand da firaministansa edward baladur suka ɗauka tsakanin shekarar 1990 zuwa 1994 da aka aikata kisan kare dangin da ya gudana sanarwar da gwamnatin faransa ta gabatar ta ce takardun bayanan sun kunshi sakonnin telegram da bayanan sirri waɗanda suke cikin abubuwan da komitin binciken da masana tarihi suka duba kafin gabatar da rahotonsu a watan jiya ga shugaba emmanuel macron akalla mutane 800 aka tabbatar da mutuwarsu a ƙazamin tashin hankalin da aka samu tsakanin 'yan kabilar da kuma tutsi kuma akasarin waɗanda aka kashe sun fito ne daga tutsi shugaban Rwanda Paul Kagame shugaban Rwanda Paul Kagame ya yaba da matakin da gwamnatin Faransa ta dauka wanda yake cewa ƙasar ta dauki alhakin kau da kai lokacin kisan kiyashin da aka yi duk da yake ta ce babu hannunta a ciki. Kagame ya ce wannan ya zama matakin farko na samun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu dangane da abin da ya faru lokacin tashin hankalin yayin bikin tunawa da mutanen da suka mutu a rikicin da aka yi yau da shekaru 27 bayan tashin hankalin kagame wanda tsohon shugaban 'yan tawayen tutsi ne ya kwashe shekaru 25 yana jagorancin kasar ta rwanda tashin hankalin na rwanda ya biyo bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar juvenal habya rimana lokacin da aka harbo jirgin saman da yake ciki a ranar 6 ga watan afrilu na shekarar 1994 To masu saurare anan nan za mu ja birki a shirin na duniyar mu a yau a wannan ranar sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum na eh, muryar jamhuriyar musulunci boh ina muku barka da warhaka da fatan da duk ma'aikatan biyu wata sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani mt daga nan eh, randa bawul na randa bakwai da ke ta makarin a jamhuriyar niger eh, zan ka saƙon barka da juma'a ga duk yan uwa musulmi na ɗaukacin duniya gaba baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga nan ramfuwan lafada da makarin jamhuriyar niger assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da tppoh sunana ibrahim iramu take shugaban kungiyar masoya radio da tppoh to ina amfani da wannan damar domin miƙa sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tvboh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori ga dan fulani wurdi ibrahim musa gabi da kuma abba jaba mai gerar waya a kano sannan akwai ibrahim sd kusfa nura mai afir gusau wale sani ta kai jeti lobji kaduna rayuwa sai da kudi ayuba sarkin haƙuri akwai suleiman ilu dudu akwai yusuf cimbi neja da ɗaukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki ɗaya akwai adamu injamaina a ƙasar chadi da sauran masu saurare baki daya naku ibrahim rumatake shugaban ƙungiyar masoya radio da tv Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran Zandar. To zan yi amfani da wagga dama da kuka bamu mu meka safifiyar gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. da warko ina gaida abokin nau sani sangwar ina gaida shaibu mushe a garin kadamari muji soja mai adaidaita sahu garin kadamari ina gaida abokin abokina nura garin kadamari ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram zandar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga dan fulani wadda shugaban kungiyar dalkari mu zo reshin jihar Bauchi. To a yau zan yi amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Isuhu Madatai da Magaram, akwai Ibrahim na Fulani a yare mai Arsenal, akwai Ibrahim Iroma Kiyawoi. akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria, akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna, akwai Ilyasu Yakubu Digawa, Ilyasu M Ilyasu Gulawa Isa Jikan mai saje, akwai Murtala da Basi Kaga Dama, akwai Wari Malam Bare Bare Zanijar, akwai malam ibrahim takatabo akwai almustapha jisufi askin matasa akwai yaya damna azare mutaka mtk shau akwai awali sani takai usman direban Bajet yusuf sa'un doki dula kafi mata kulliya shefu kashe lakafi sana zikiri akwai usaini donkon kida don kowa ga da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani warje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da musulunci ta iran mai magana isu ne wadatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so ku ban dama in yi gaishe gaishe yan da abokan arziki kamar su shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alar matsawa na shanya mai dabino ne wanda yake a nan garin madatai ina gai da su bako mara kaduna bukar akwai su na kwame faci baki fitar da magaram akwai ibrahim iroma daki ina gai da usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai rabu mai askiyo akwai umar taku kadamari ina gai da muji soja mai ta sauni akwai su abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram ina gai da baba gambo da magaram baba lefe ina gaida musa hadar asuba kashe mai sauko da magaram ina gaida su kaɗuwar diga ga ɗan fulanin waje aliyu ya ja ina gaida isa jika mai saje turo akwai yahya soni talmata mai da karshe ina gaida yan garin maɗatte baki ɗaya. Salamu alaikum radio BOH Tera mai magana ya ita shiga garin jihar Bauchi. In yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe-gaishe na akwai Ibrahim Ero Madafiya, ko Yusuf Cinde Niger State, sai da sarki hakuri lafiya, Ibrahim Islamin yayari ne, Arsenal Kadira da daga Islamin Yarji, Liyashi M. Liyashi akwai Suraji daga kasar Gambi, akwai Malakawu Jefina Wata Kal, akwai Murtala da Basika ga dama, akwai Iskrim a da magaram, Iskrim a da magaram, akwai Letoro da ke zandar, akwai akwai mamman gama tamsuwa idris abdu tamsuwa akwai aminu mai gasa kadora da riga ga ɗarfiya ne wadda ita jika mai tare da bata ritaya da ita bulo da fatan dukkanin suna cikin ƙarshen lafiya da dukkanin masu sauraron wannan gida na rediyo voh tehran ina muku fatan alkhairi mai magana iyasu ya kudu jigawa ita su ga ɗau jihar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya madala yanzu kuma sai shirin muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa. Amerika iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na leƙa iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu To madalla zuka bar mu shiga cikin kwarar shirin. A shirin namu ci gaba wanda gabashe shi ne a shirinmu na baya inda muka muku bayani game da tarihin gidan tabatabai wato angon gidaje a kasar Iran. Kuma mun bayyana cewa shi dai wannan gidan tabatabai yana ɗaya daga cikin gidaje masu ɗan tarihi mai kyau a garin Kashan wanda Hajj sai Ja'far Tabatabai Natanz ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa 'yan asalin garin Natanz da ke zaune a birnin Kashan ya gina. a lokacin sultan amir ahmad ba mun ka muku wannan bayani game da wannan gida na taba-taba'i daga karshe kuma sai mu ka muku wato bayani kan sa'adiyye wato kabarin sa'adi shirazi shahararren masanin adabi na ƙasar iran ɗin nan kuma mawaƙi wanda sunansa ya fice har waje ba ma a ƙasar iran ba kawai ya shahara kuma ya fice a ƙasashen duniya yanzu kuma shirin namu zai ci gaba a cikin shekara ta 1998 bisa hukuncin da Yaqub Zulqadr ya yanke daga cikin mahukuntan yankin Farisa an rusa gidan Sheikh hanka har ya zama babu wani sauran abin da ya rage na wannan ginin sai dai a shekara ta 1187 bisa umarnin karim khan zand aka gina fadoji guda biyu da farar ƙasa da tubali a saman ginin makabartar sa'adi shirazi a hawa na ƙasa akwai wata siririyar hanya da ake bi wadda daga nan ne matakala zuwa hawa na biyu take farawa a ɓangaren ɗakin da ke gabashi akwai tasiri da hanya wanda a nan ne kabarin shirazi masanin adabi yake wato sa'adi shirazi a zaman daular ƙajarawa, a shekara ta 1301 ma'abocin diwani fatih ali khan ya sake gyara wannan kabari haka kuma bayan wasu shekaru habibullah khan kawamul mulk ya ba da umarnin sa gyara shi da kuma kawata wani bangare na ginin kuma ya mika alhakin gudanar da ayyukan sake gina shi a hannun karbala'i sai zainal abidin hussein nick sai dai ya kwanta dama a shekara ta 1321 hijira shamsiya gini da aka yi shi lokacin karmin ya ci gaba da wanzuwa har zuwa shekara ta 1327 a shekara ta 1329 kuma bisa umarnin ali asgar hikimat da haɗin gwiwar hukumar kayayyakin tarihi na ƙasa suka sake gina wannan gini da ake ganin shi a halin yanzu a madadin tsohon gini da aka yi tun a baya. Kuma an yi bikin buɗe shi ne a watan Ordebehesh na shekara ta 1931 wanda an yi koyi ne da irin ginin gida mai ginshiƙai arba'in da kuma ƙawata shi da tsohon da sabuwar fasahar gini ta Iraniyawa. Kuma Muhsin Furugi shi ne ya jagoranci sake gina wannan kabari na sa'adi shirazi sabon ginin kabarin sa'adi shirazi wanda musin furugi ya jagoranta da haɗin gwiwar akbar sadiq wanda shi maginin gargajiya ne na ƙasar iran an ginin ne da tsari irin na iraniyawa da ke da turaku guda takwas da aka kawata shi da duwatsu masu launi hudu. Dutsen kabarin Sa'adi Shirazi da ake gani a halin yanzu an yi shi ne da hannun Akbar Khan Kawamul Mulk Shirazi. Dutsen wanda ake masa a kawa da launin jajajaja an rubuta wani bangare na wakar sa ta Boston kuma an yi rubutun ne da irin tsarin rubutu na Nasta'alik inda aka rubuta cewa komai zai halaka amma kai ne kawai mai wanzuwa mai ɗabi'un girma wanzo daga Allah mai cutan al'umma wannan shine abin da aka rubuta a jikin kabarin mawaƙin na adabi mai suna sa'adi shirazi da ke birnin shiraz a wani sabon tsari da aka yi bayan an saye dukkan gidajen da ke makwabtaka da wannan kabari na sha'adi shirazi daga bisani an rusa su wanda hakan ya ba da sarari mai yawa da zai ba dama a faɗa wannan wuri inda faɗinsa ya kai mita murabba'i 1,395 inda aka shuka itatuwa da furanni daidai da yanayin tsarin gine-gine irin na al'adun iraniyawa a tsakiyar hubaran kuma akwai wasu wurare guda biyu da aka tara ruwa a ciki inda aka yi su a bangaren arewa da kuma bangaren kudu na hubare da wannan hubaran na sa'adi shirazi a kofar shiga wannan hubaran wanda wani ƙwararren magihi na ƙasar faransa ya yi a rubuta sananniyar waƙar nan ta sa'adi shirazi wanda take cewa ƙamshin ƙauna yana tasowa daga ƙasar kabarin sa'adi shirazi wanda bayan kwashe shekaru dubu da rasuwarsa amma har yanzu wannan ƙamshin na ci ƙamshin na ci gaba da tashi to ma saurare da yake lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan amma a biyan bashi a makon gobe za a ji mu ɗauke da sabon sabon shirin amma a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan amma din waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gaba kan cewa tare da mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a Somalia ya gabatar ne ga kwamitin tsaron majalisar kan irin barazanar da ƙungiyar ta'addanci ta Alsha al-shabab take yi ga al'ummar kasar ta somaliya da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani rahoto da aka gabatar wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuni da cewa fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar somaliya suna cikin mummunan halin rayuwa tare da buƙatar agajin jin kai kuma ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab tana ci gaba da kasancewa babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar somaliya ya sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙungiyar ta'addanci ta Alshabab tana ci ci gaba da kasancewa babbar barazana mai hatsari ga kasar somaliya kuma hakan yana gwada karfi da ikonta na yiwuwar iya kaddamar da hare-haren wuce gona da iri a wurare daban-daban a cikin kasar a jawabin da ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta hanyar hoton bidiyo wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban ofishin tawagar masu taimako na majalisar ɗinkin duniya a kasar somaliya james wan ya bayyana cewa ƙungiyar alshabab ta nuna himma da juriya a a watannin da suka gabata sakamakon haka matakan soji da jami'an tsaron somaliya da na rundunar wanzar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka suka matsa kaimi wajen ci gaba da matsin lamba kan kungiyar domin dakile hare-haren ta'addancinta kamar yadda james swan ya yi gargadi kan bullar mummunan halin buƙatar agajin jin kai a ƙasar yayin da mutane kimanin miliyan biyar da digo tara ko fiye da kashi ɗaya cikin uku na al'ummar ƙasar suke buƙatar buƙatar agajin jin kan ɗan adam a wannan shekara har ila yau james wan ya bayyana cewa akwai barazanar ɓullar canjin yanayi a somaliya yana mai cewa a daidai lokacin da kashi tamanin cikin ɗari na ƙasar ke fama da matsalar fari a gefe guda kuma saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ta janyo ɓullar ambaliyar ruwa a wasu yankuna da suke kusa da koguna lamarin da ya janyo ƙarin yawan 'yan gudun hijira da suka ƙauracewa muhallinsu da kuma ƙarin ɓullar matsalar ƙarancin abinci james james Wan ya kara da cewa abin bakin ciki kashi sha tara cikin ɗari ne kacal aka samu damar gabatar musu da tallafin jin kan dan adam a wannan shekara ta 2021 da muke ciki sakamakon haka swan ya jaddada buƙatar ganin kasashen da suke mambobi a majalisar ɗinkin duniya su ƙara matsakaimi domin taimaka wa al'ummar ƙasar da nufin ceto su daga mawuyacin halin da suke ciki a bangaren ci gaban da aka samu a ƙasar ta Somalia james swan ya ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar somaliya ta karbi magungunan rigakafin cutar corona karo na farko tun a watan maris kuma tuni aka gudanar da allurar rigakafin ga mutane da yawan su ya kai kashi 42 cikin 100 na al'ummar ƙasar suwan ya ƙara da bayyana cewa akwai buƙatar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ci gaba da gabatar da tallafi domin ganin an samu magungunan rigakafin cutar ta corona da za su wadatar da dukkanin al'ummar ƙasa pasar francisco Siotono jose madera wakilin shugaban hukumar kungiyar tarayyar afirka na musamman a somaliya kuma shugaban tawagar kungiyar tarayyar afirka a kasar ya gabatar da nashi rahoto ga kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya da a ciki ya yi gargaɗi kan barazanar kungiyar ta'addanci ta alshabab yana mai cewa akwai tsananin buƙatar tallafawa jami'an tsaron somaliya a fagen wanzar da tsaron kasar madera ya ƙara da cewa ci gaba da ƙoƙarinmu a fagen gabatar da taimakon sake gina jami'an tsaron kasar da karfafa su domin cimma manufar da ake son kaiwa gare ta a somaliya yana da mahimmanci kwarai da gaske idan har muna son kiyaye nasarorin da muka cimma a baya da kuma cimma nasarar shirin mika ragamar tsaron kasar ga gwamnatin somaliya kamar yadda yake a cikin kuduri mai lamba 2568 a bangaren siyasar cikin gidan kasar kuwa an sake gudanar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da gwamnatocin larduna bayan dambaruwar siyasar da ta kunno kai a kasar a cikin watan afrilun da ya gabata bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da bukatar ƙarin wa'adin shekaru biyu ga shugaban kasar da na majalisar dokokin kasar kuma shugaban kasar abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin da hakan ya zame doka lamarin da ya janyo kace nace a ciki da waje wajen kasar har ila yau dambarwar siyasar ta janyo rabuwar kan jami'an tsaron kasar tare da bullar sojojin sa kai a sassa daban-daban na kasar tare da dauki ba daɗi tsakanin su lamarin da ya zame tarzoma a duk faɗin kasar james wan wakilin babban sakataren majalisar Dinkin duniya a kasar somaliya ya sanar da kwamitin tsaron majalisar dinkin duniya cewa bayan matsin lamba majalisar dokokin kasar a ranar 1 ga watan mayu ta yi watsi da dokar zaɓe na musamman a matakin tarayya bisa bisa buƙatar shugaban ƙasar tare da baiwa firayim ministan ƙasar damar jagorantar gwamnatin tarayyar ƙasar da tattauna batun shirya zaɓuka a ƙasar da kuma ƙoƙarin sake haɗa kan jami'an tsaron somaliya gami da tattaunawa da gwamnatocin lardunan ƙasar a nashi bangaren minista mai kula da harkokin siyasar waje da alaƙar ƙasa da ƙasa a somaliya muhammad abdulrazak ya bayyana cewa batun gudanar da zaman tattaunawa domin cimma matsaya ɗaya ba abu ne mai sauki ba lamarin da ke nuni kan muhimmanci muhimmancin samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka a ƙasar yana mai jaddada cewa rashin samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka zai janyo taɓarɓarewan tsaro a somaliya da rushewar cibiyoyin gwamnatin ƙasar abdulrazak ya ƙara da cewa a halin yanzu al'ummar somaliya sun cimma daidaiton baki kan gudanar da zaɓuka cikin 'yanci da inganci a duk faɗin ƙasar don samun ci gaba a ƙasar somaliya muhammad abdulrazak ya jaddada buƙatar jan ragamar shugabancin ƙasar ta hanyar hanyar zaɓuka a duk faɗin ƙasar cikin 'yanci da gaskiya wanda hakan ne za a samu haɗin kan ƙasa da karɓaɓɓiyar gwamnati a tsakanin 'yan ƙasa da abokan samaliya domin samun damar bunƙasa ci gaban ƙasar tun a ranar 12 ga watan afrilu ne shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin ƙudurin da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka kada ƙurar amincewa da shi kan ƙarin wa'adin mulkin sa da na majalisar na tsawon shekaru biyu masu zuwa bayan da wa'adinsu ya kare a watan fabrairun wannan shekara amma majalisar dattijan kasar ta nuna rashin amincewarta da shirin lamarin da ya janyo bullar rikici a kasar musamman rabuwan kai tsakanin manyan jami'an tsaron kasar sojoji da 'yan sanda inda wasu bangaren suka goyi bayan gwamnati yayin da wasu kuma suka goyi bayan 'yan adawa kuma kowane bangare ya girke rundunarsa a birnin magadishu fadar mulkin kasar tawagar majalisar ɗinkin duniya a somaliya ta nuna tsananin damuwarta kan yadda aka samu rabuwan kai a tsakanin jami'an tsaron tsaron kasar ta somaliya don haka ta fitar da bayanin cewa yin amfani da jami'an tsaron kasar wajen kare manufofin siyasa abu ne da ba za a taba aminta da shi ba a gefe guda kuma tun bayan da shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi farmajo ya rattaba hannu kan daftarin kudirin neman karin wa'adin shugabancinsa da na 'yan majalisun kasar shugaban majalisar dattawan kasar ta somaliya ya furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta dauka na goyon bayan karin wa'adin shugabanci a kasar kasar ya saba doka kuma ba a gabatar da daftarin kudirin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan kasar somaliya ta dauka na amincewa da kara wa kanta a lokacin shugabanci zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a kasar da barazana a bangarori da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai kara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zaɓukan kasar sakamakon yin hawan kawara ga dokokin ƙasa sakamakon haka shugaban majalisar dattijan somaliya ya jaddada yin kira ga shugaban ƙasar muhammad abdullahi farmajo da 'yan majalisun wakilan ƙasar da wa'adin shugabancin su ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran ɓangarorin ƙasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da za a samu amincewar 'yan ƙasa a gefe guda kuma bayan da wa'adin shugaba muhammadu abdullahi farmajo ya kawo ƙarshe 'yan adawan somaliya suka fara ɗaukar kansa a matsayin shugaba marasa halacci kuma kan iya janyo cikas ga wani kokarin gudanar da zaman tattaunawa a tsakani domin samun fahimtar juna sakamakon haka kasashen duniya a wannan lokaci suka fara gudanar da kiraye-kirayen ganin an gudanar da zabuka a somaliya cikin hanzari kasar amurka da ta kasance cikin kawayen somaliya na gaba-gaba ta gwada rashin jin daɗin ta kan matakin ƙara wa'adin shugabancin kasar sakamakon haka sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony bile. blinken ya fitar da bayani da a ciki ke bayyana cewa ƙara wa'adin shugabanci lamari ne da zai haifar da rabuwar kai mai tsanani a gwamnatin tarayyar somaliya da kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na aiwatar da gyara a harkokin siyasar ƙasar da haka yake matsayin sahun gaba a ƙasar da kuma wajen ƙawayenta da sauran ƙasashen duniya kuma matakin ƙara wa'adin zai zame matsala da zai janyo kawar da hankali kan muhimmancin da aka baiwa yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da da kungiyar alka'ida har ila yau Antony blinken ya yi gargadin cewa wannan sabuwar doka ta kara wa'adin shugabanci za ta tilasta wa gwamnatin amurka sake yin nazari a alakar ta ta musamman da gwamnatin somaliya da kuma daukan duk matakan da suka dace kanta ciki har da sanya takunkumi da hana jami'an somaliya izinin shiga kasar amurka saboda matakin da suka dauka na neman rusa matakan zaman lafiya da tsaro a kasar ta somaliya a nata bangaren kungiyar tarayyar turai a ta bakin babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaron kungiyar joseph borrell ta bayyana cewa wannan mataki da shugaban kasar somaliya da 'yan majalisun wakilan kasar suka dauka zai iya janyo rabuwar kai a kasar tare da janyo jinkiri a ci gaban somaliya gami da haifar da matsanancin barazana a kokarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar da makwabtanta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. Ali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta har ke cewa a yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.